سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه بحمد الله تعالى يوزع متاشي درسي نسل عشرين دبوكي كينا عشرين كراتين العزية يو بوكي قوتر رجب هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتريه دودة ثلاثين دقيقة ودونا رانا سيدي ديدا شا ترى قوتر جمادة الثانية 19 ga watan 6 shekara ta 2010 ta miladiya za mu tashi sabon fasali wanda da shi ne in muka kare shi insha Allah za mu yi muraja'a a darasi mai zuwa in kuma lokaci ya yalwata gare mu mu fara muraja'an tun a karshen wannan darasin shine darasin mu na yau akan sujudu sahwi wato sujadar rafkanwa malam yace faslun wannan fasali kenan da yake bayanin hukunce hukuncen sujadar da ake yi idan mutum ya yi rafkanwa a cikin sallah as-sahu abin da ake ce ma as-sahu rafkanwa shine ka ɗauka kayi abu alhali ba kai ba akwai akwai bambancin su tsakanin su da mantuwa dukkan mantuwa tana daga cikin rafkanwa amma wata rafkanwar ba ta kan kasancewa daga mantuwa ba ta kan kasancewa saboda jahiltar abu mantuwa shine kana sane da abu sai kuma ka manta shi kishiyarsa tunawa shi kuma rafkanwa wato ka ɗauka kayi abu ya zama to hankalinka bai kai wajen ban alhali kuma ba kai ba to dukkaninsu da rafkanwa da mantuwa sukan zo ma mutum a cikin sallah saboda ɗabi'ar mutum kamar yadda saboda ɗabi'ar mutum da kuma tasirin shaidan Allah ya sallata shaidan akan mutum ba yadda za ta yi Allah haka ya yi mu ya sallata su a kanmu ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi shaydan da shi da zuriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin to shaydan Allah ya sallata shi akan dan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithin Abi Huraira idan aka yi kiran sallah shaydan sai ya gudu yana rihi wanda wai warin rihin zai sa sautin rihin zai sa ba zai ji kiran sallan ba dan baya so ya ji kiran sallah idan aka gama sai ya dawo in aka tada ikama sai ya gudu ana idan ana gama iqama an fara sallah sai ya zo ya so mace ma mutum tuna abu kaza tuna abu kaza har ya to mutum bai san raka'a nawa yayi ba a cikin sallah yace to idan irin wannan ta samu ɗaya daga cikin ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi sujada biyu alhali yana zaune wannan shine asali na yin wannan sujudu sa'awi din daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi muttafaqun alaihi na Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim cewa idan irin wannan ta samu mutum bai sani ba yaya sallar ta take uku yayi hudu yayi to ya sujada kafin yayi sujada alhali yana zaune a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi islaki yace yayi sujada biyu alhali yana zaune to bai bayyana ba kafin sallama ne ko bayan sallama to akan haka ya zamanto a da wannan hadisin da kuma hadisan shi kansa salawatullahi wa salamuhu alaihi irin wannan abu ya samu gare shi ya yi rafkanwa a cikin sallah kuma ya gyara ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai yace ni mutum ne ina mantuwa kamar inda kuke mantuwa idan na manta da abu ku tuna mu a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ni ba na mantuwa amma ana mantar da ni domin in tabbatar da sunna amma wannan hadisin na ƙarshe wanda nace wanda yake cewa ba na mantuwa ana mantar da ni domin in tabbatar da sunna akwai magana akan ingancin sa amma hadisin Abdullahi dan Mas'ud shine ingantacce wanda wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyar saboda haka da ya sallama sai sahabbai suka tambaye shi an ƙara sallah ne yace me ya faru yace kai sallah a biyar sai ce da wani abu ya faru a cikin sallah da na gaya muku yace ni mutum ne an sa inna ma ana bashar an sa kama sau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in nayi mantuwa ku tuna sashe ni sannan sai ya juya ya fuskanci alƙibla ya sujada biyu sannan ya yi sallama to akan wannan malamai suka wannan ya tabbata a cikin shari'a cewa ana yi malamai suka ambaci wannan babi bayan sun gama babin sifar sallah dan musulmi ya san yaya zai yi da wannan abu wanda yake na larurar rayuwar sani addinin musulunci addini ne da yake wato sanin yake yadda da hakikanin mutum a inda yake ba addinin da yake musun ɗabi'ar mutum bane kamar addini waɗansu addinai kamar addinin kirista yana musun ɗabi'ar mutum addinin da yace ba za ka ci ba ba za ka sha ba kaga yana musun ɗabi'ar ka zai yi ka rayu ba ci ba ta ko addinin da yace ba za ka yi aure ba kaga yana musun dabi'ar ka to haka zalika addinin da zai ce ba za ka yi mantuwa ba yana musun dabi'ar ka to sai Allah madaukakin sarki nuna mana cewa wai wannan mantuwar ba komai bane ka yadda za ka yi shine ka yadda da sifar ka ta kai mutum ne ajiri to sai Allah ya karfafa ka ya baka kamala amma in ka ce kai ka fi karfin ka ɗauki wannan sifa ta mutuntaka ka nemi ka ɗauki sifa ta allantaka to sai Allah ya nuna maka karshen ka shine maza Allah madaukakin sarkin ki tashi shi wannan girman yace mayafi na ne duk wanda yayi jayayya da ni kan yace zai dauka to sai na yi galaba a kansa to wannan yana daga cikin hikimar musulunci cewa da aka shar'anta mana yin sujudu sahwi na farko an wato me da dabi'ar mu ta muna yin mantuwa kuma wannan mantuwar idan ka manta kada ka dauka kan cewa wannan a wato tawaya ce akwai tawaya ta fuskar cewar ka kyale shi dan yayi tasiri a kanka tunda alwajibi kai mujahada a cikin zuciyarka amma idan wannan abin ya faru to ko istighfari ba ce kai ba ba ce in kai rafkarwa a cikin sallah kai istighfari ba ka gyara ta me yasa ba a ce kai istighfari ba saboda babu laifi a ciki yafi karfinka kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummata Allah ya ɗauke musu abin da suka yi bisa mantuwa da abin da suka yi bisa jahilci da abin da aka tilasta su suka yi to da abin da mutum ya bisa mantuwa Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da yin wannan ba shi yasa ba a ce idan mutum ya yi sahau ya rafkarwa a cikin sallah ya istighfari ba sai dai kawai aka nuna masa yadda zai gyara wanda bayanin su shine zamu karanta a cikin wannan fasali insha Allah malam yace sujudu sahwi sunnatun sujadar rafkarwa sunna ce ma'anar sunna wato yinta ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma'anar cewa sunna ce shine idan mutum ya manta ta ya yi rafkanwa zai yi sujada sai ya manta ita kanta sujadar rafkanwar ita kanta sujadar rafkanwar ya manta ta to ma'anar cewa sunna ce shine idan ya tuna kawai sai yayi yi ta ba za ta bata sallar ba rashin yin rashin yin sujadar rafkanwa ba za ta bata sallar mutum ba akwai tafsir wanda malamai suka yi wanda zai mu zo bayanin sa insha Allah a cikin babin amma ma'anar cewa sunna ce shine sallah ba ta baci dan mutum ya bar yin sujadar rafkanwa yace li naqsi sunnatin muakkadatin min sunanis salah ana yin ta ita wannan sujadar tarafkanwa saboda barin saboda tawaye wato rage sunna mai karfi daga cikin sunnonin sallah mun yi sunnonin sallah ko guda nawa ne da muka karanta su na'am sha sha takwas sha takwas ne ko eh sha takwas ne to <laughs> takwas din mu'akkada su ne takwas eh, to sunnonin sallah ɗin kamar yadda muka ambata dama fa'idar yin su domin ya zama to kanta musayin da zamu gyara sallah fa'idan ka san cewa meye farilla meye sunna dan musayin da zamu gyara sallah to daga cikin sunno idan mutum a cikin sunnonin nan na sallah akwai sunnoni masu ƙarfi sunan mu'akkada idan mutum ya bar ɗaya daga ciki zai su da sahu sauran sunnoni ko fa wanda ba mu'akkada ba idan mutum ya bar ɗaya daga ciki akwai sujada a kansa mafhumin wannan baya yin sujada idan mutum ya bar sunna guda ɗaya daga cikin sunnonin sallah ba masu ƙarfin ba amma idan mutum ya bar sunnar hagu suka kai guda biyu daga cikin sauran sunnoni to wannan zai su sahwi wannan shine tafsilin masabar Imam Malik duk da yake akwai sabani a cikin masabar amma wannan shine mashhurin magana idan mutum ya bar sunna muakkada guda ɗaya zai mata sujudu sahwi idan mutum ya bar sunnoni guda biyu wanda ba mu'akkada ba zai sujudu sahwi idan mutum ya bar sunna guda ɗaya wadda take ba mu'akkada ba ba zai sujudu sahwi ba idan mutum ya bar mustahabbi guda ɗaya ko mustahabbai da yawa daga cikin mustahabban sallah komai yawansu ba zai sujudu sahwi ba ana sanar da mai mota lambar abuja ey biyar uku bakwai abc da Allah ko zai je ya gyara fakin ɗinsa saboda a samu hanya saboda an fahimci wannan tafsirin ko kuma wannan ya nuna mana cewa in mutum ya bar farilla ana yi ma akwai sujudu sahwi ga barin farilla eh zai yi wannan ya nuna cewa farilla in aka barta ba a mata sujudu sahwi sujudu sahwi ana mata ne kawai idan mutum ya bar sunna muakkada guda daya ko ya bar sunnoni guda biyu waɗanda ba muakkada ba amma in ya bar farilla ba zai sujudu sahwi ba dole sai yayi wannan farilla idan ya bar mustahabbi idan ya bar sunna guda daya wanda ba muakkada ba ba zai sujudu sahwi ba in ya bar mustahabbi ko mustahabbai da yawa na sallah ba zai sujudu sahwi ba babu komai a gare shi amma farilla idan ya barta ba zai sujudu sahwi ba amma dole sai yayi ta kamar yadda bayanin zai zo to da ake magana sunnoni muakkada wa'anne ne ake nufi da waɗannan sunnoni muakkada malam yace wahiya samaniya guda takwas ne na farko yace qira'atu ma siwa ummil qur'an karanta sura wadda take ba fatiha ba ba ummul qur'an ba ummul qur'an ɗaya daga cikin sunayen suratul fatiha ce idan mutum ya karanta sura ya bar karatun sura a cikin a cikin sallah banda banda fatiha to ya bar sunna mu'akkada daga sunna mai karfi daga cikin sunnonin sallah ana karatun sura kamar yadda muka karanta daga cikin sunnonin sallah mutum zai yi karatun sura a raka a sallar a raka bayan karatun fatiha na sallar asuba da raka'o'i na farko da na biyu na sallar azhar da la'asar da magariba da isha ko to yin karatun wannan surar shi shi kadai sunna ce mai karfi wanda idan mutum ya barta sai yayi sujudu sahwi da haka idan mutum ya tashi a cikin sallah bayan ya karanta fatiha kafin ya karanta sura sai kawai ya ruku sai kawai ya ruku to a nan wajen ba zai dawo ya tsaya domin ya karatun sunna ba ya karatun sura ba domin tun da ya riga ya tafi ya yi farilla ba zai bar farilla ya dawo domin sunna ba to amma amma sunnar da ya bari sunna ce mai karfi dan haka zai sujud qabla salat zai sujada kafin sallama saboda ya bar sunna zai sujudu sahwi a wajen waɗansu malamai suna cewa ai sunna biyu ce ya bari ba sunna ɗaya ba wai ne sunonin biyu karatun sura da tsayuwa domin karatun sura saboda haka suka ce karatun sura ba sunna ce mu'akkada ba domin a nan wajen da ya bar karatun sura sunna biyu ya bari da suna ta karatun sura da sunna ta tsayuwa domin karatun sura to amma kamar yadda ce wannan babi ne akwai sabani mai yawa tsakanin malamai tare da cewa magana wajen imam malik a cikin mudawwana ya ambata cewa wanda ya karanta wanda bai karatun sura ba a cikin sallah ta rafkanwa zai sujada qabla salam to wajen tawilin fassara karatun ah, maganar fatawar imamu malik shine sai malamai waɗansu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce masa ya sujada dan ya bar sunna ne karfi tace karatun sura waɗansu kuma suka ce a'a dan ya bar sunna biyu ne ah, wal jahru wal israru daga wal jahru yana daga cikin sunnoni masu karfi bayyana karatu a inda aka ce a bayyana karatu idan mutum ya bar yin wannan idan mutum ya bar bayyana karatu a inda aka ce ya bayyana karatu to ya bar sunna mai karfi wanda zai sujada kafin sallama ina ne ake ina ne wannan za ta iya samun mutum a sallar asuba da sallar magariba da sallar isha su ne inda ake bayyana karatu bayyana karatu a cikin waɗannan salloli a rakawo'i da aka ce a bayyana karatu sunna ce mai karfi idan mutum ya manta ya bai idan mutum ya manta bai bayyana karatu ba sai ya karatu a asirce to ya bar sunna mai karfi zai sujada kafin sallama to wani miqdarin karatu ne za a ce mutum zai bari yanzu alal misali idan mutum ya karanta aya uku a cikin fatiha a asirce sai ya tuna cewa bai bayyana ba sai ya tuna sai ya so bayyanawa daga nan daga kan iyaka na abudu wa na nasta'in ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki din sai ya tuna ashe a asirce yake karatun sa sai ya bayyana daga iyaka na abudu to nan yaya za a ce masa ya bar sunna mai karfi ko bai bar sunna mai karfi ba na'am ya bar sunna to in kawai bai ce alhamdulillahi rabbil alamin bane yana tuna kawai yayi alhamdulillahi rabbil alamin a asirce sai ya tuna A arrahmanir rahim sai bayyana a dai kawai ya bari eh ya bar sunna <laughs> to gaskiya anan imam malik yace idan yace idan ya zamanto hafiz in ya zamanto kadan kamar aya ko aya biyu babu laifi ba za a dauka akan ya bar sunna ba in ya zamanto kadan to a wajen kaɗan ɗin ya yi misali da aya ɗaya ko aya biyu to mafumin wannan idan mutum ya kar idan suka in suka wuce aya biyu to ya ihtiyabi ya to cewa ya dauka akan ya bar sunna sai ya sujada kafin sallama an fahimta saboda saboda barin da yayi din wato saboda karatun gabaki ɗayansa bayyana shi shine sunnan sunnan guda ɗaya to eh, amma idan ya to cewa kamar aya sai yake kawai bai bayyana ba amma ya bayyana ayoyi guda shida daga cikin ayoyi bakwai na fatiha kaga aya ɗaya a cikin ayoyi bakwai ai kaɗan ne aya biyu kaɗan ne amma aka ce aya uku to kaga aya uku ya fi sulusu to kuma ka'idar shari'a shine a sulusu wa sulusu kafir. in abu ya kai kashi ɗaya cikin uku to yayi yawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace as-sulus wa sulusu kafir, sulusi yana da yawa to kaga sulusun fatiha aya nawa ne tsakanin biyu da uku ko ba haka ba aya bakwai bakwai ka raba ta sau uku kaga ya zama to biyu da kashi ɗaya cikin uku ko da haka in ka karanta aya biyu ya kai sulusi bai kai sulusi ba aya uku kuwa ya wuce sulusi to bisa wannan idan ka karan idan aya biyu ce to baka kai sulusi ba in ko baka kai sulusi ba to baka da yawa ba saboda haka baka bar yawancin sunnar ba an fahimta in ka karanta a cikin sauran ayoyin guda biyar ka samu mafi yawan sunna tunda ka samu sama da kashi biyu cikin uku wannan shine babin din da aka sanya an fahimta to wal israru haka wajen asirtawa asirtawa shine inda ake asirtawa sai ka bayyana a sallar azhar da la'asar ko kuma a raka'a uku da raka'a ta hudu a ta sallar magariba da ta sallar isha duk asirtawa ake ko to sai ka bayyana idan ka bayyana ka ba sunna in ka bayyana ka ba sunna to amma a nan wajen me za ka yi za ka yi sujudu sahwi amma wace irin sujudu sahwi za ka yi ba a za ka yi ƙari kai a cikin sallah ƙari kai a cikin sallah domin ka'idar imam malik kamar yadda za mu gani dukkan ƙari a cikin sallah sujudarsa bayan sallama ce dukkan waya a cikin sallah sujudarsa kafin sallama ne wannan imam malik shine ke yake da wannan tafsilin da saura da kuma wadansu malamai da suka yi muwafaka da shi to wajen da aka ce ka asirta idan ka bayyana da shi ma da wannan miqyasin aya abin da ya sama da aya biyu in ya wuce aya in ya kai aya uku ka yi su a bayyane to za ka yi sujada bayan sallama amma in aya biyu ne da abin da bai kai haka ba to babu komai wannan kalilan ne ba shi da yawa na'am wato ka'idar imam malik dai abin da yake a cikin mudawwana illa an ya yakuna hafifan in ya zama to kaɗan ne kal ayati wal ayataini kamar aya ɗaya ko aya biyu to wajen bayanin wajen taujihin magana imam malik to shine ake kawo batun sulu hmm. ka tsaya kai miƙiyasi da asulu misali wajen karatun fatiha to amma wannan ba yana nufin kamar wajen karatun bakara kamar wajen karatun suratul bakara ka karanta za ka karanta suratul bakara ga baki daya sai ka ce sai idan ka bayyana a cikin sulusinka sannan za ka ce ka bar sunna a ah, babu din a cikin karatun fatiha ne babu din a cikin karatun fatiha ne hmm, amma a cikin karatun sura dan ka bayyana ko da ka asirta a nan waje ba shi da tafiye babu din a wajen karatun fatiha ne Thank hmm. you. a cikin tunda ya bayyana a cikin fatiha shikenan hmm. babu din ya bayyana a cikin fatiha inda aka ce ya bayyana saboda haka dan bai bayyana ba a cikin karatun sura musamman in ya zamanto aya ɗaya ce ya zamanto kan cewar ya bayyana ko da aya ɗaya a cikin sura ya samu wannan sunna hmm. amma in ya babu din a cikin karatun fatiha ne in a cikin karatun fatiha bai bayyana ba shine zai zamanto kan cewar zai ya bar wannan sunna din amma in ya bayyana babu ibra ga abin da bai yi ba a cikin karatun sura wallahu ta'ala ala eh karatun fatiha abban shi wannan hukuncin yake akai amma wajen karatun sura inda shi sunna ne al'ibra da karatun sura din amma bayyanawa da asurtawa idan ya riga ya tabbata a cikin fatiha shikenan wannan hukuncin wannan sunna ta samu wa takbir سوى تكبيرة الإحرام ده كبر تسلى بند كبر حرما كبر حرما من كفر الله تيكو to sauran kabbarori a cikin sallah nan malam ya ce su ma sunnoni ne amma masu karfi don haka idan mutum ya bar kabbara guda ɗaya zai sujada kafin sallama wannan sabanin mashhurin matabar imam maliki sai idan mutum ya bar kabbara guda biyu ko abin da ya fi haka domin ita kanta kabbara ba ta cikin sunnoni mu'akkada ba cikin sunnoni mu'akkada ta daga cikin mutlaqin sunnoni idan mutum ya bar sunna idan mutum ya bar kabbara guda biyu shine zai sujada kafin sallama wa tahmid da yin da tahmid da cewa sami Allahu liman hamida nan kamata ya ce at-tasmi' amma sai ya ce at-tahmid abinda yake nufi sami Allahu liman hamida ba rabbana wa lakal hamd ba rabbana wa lakal hamd kamar yadda muka ce cikin mustahabbai amma sami Allahu liman hamida sunna ce to yace sunna ce daga cikin sunnoni masu kar muakkada idan mutum ya bar cewa sami Allahu liman hamida sau daya zai sujada kafin sallama ba sai yayi sau biyu ba wannan ma akwai khilaf a cikin ba waɗansu malamai suna cewa sai in ya bari a wuri biyu amma dan ya bari a wuri daya ba zai yi sujada kafin sallama ba ihtiyafi shine mutum idan ya bari a wuri daya din yayi sujada kafin sallama wa tashahhudul awwal da tahiyyar farko tahiyyar farko ita ma sunna ce sunna ce mai ƙarfi da idan mutum ya barta zai sujada kafin sallama waɗansu malamai suka ce ai idan mutum ya barta sunna biyu ya bari ya bar tahiyar ya bar zama domin ta kama idan mutum ya zauna ba bai yi ta ba zai sujada kafin sallama eh na'am a wajen waɗanda suka ce mutlaƙin sunna zai ce ba zai yi ba tun da nan wajen ya samu sunna ɗaya ba suna biyu ya bari ba kuma sunnoni ne ba masu ƙarfi ba amma wanda suka ce tahiya sunna ce mai ƙarfi to ko da yayi zaman ya manta bai yi ta ba in ya baro in ya zamanto yayi wannan zaman na tahiya amma sai ya sha'afa ko ya yi zaman tahiya lokacin ya yi tahiya sai ya karanta fatiha ya ɗauka a tsaye yake sai ya karanta fatiha yana zaune kaga ya samu zaman tahiya ko amma ya karanta tahiyar bai karanta ba to nan yaya zai na'am sai zai sujada kafin sallama saboda me ya manta sai ya manta sunna muakkada ya manta sunna mai karfi a wajen waɗancan a wajen shine kuma abin da mai zai yake kai akai eh, shine abin da mai zai tafi akai ya bar sunna mai karfi don haka zai yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tahiya da zama domin tahiya yayin sujada shine hadisi na farko a kitabu sahawi a cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi ibn malik ibn buhaina suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo tsakiyar sallah inda zai yi zaman zai yi tahiyar farko sai suka ga ya miƙe suka bi shi a haka sun bayan yayi bayan yayi tahiyar karshe suna jiran yayi sallama sai suka ga ya sujada kafin ya sallama yayi sujada biyu sannan ya sallama sannan suka yi sallama bari karasa saboda haka ya bar sunna guda biyu kenan kun ga ya bar tahiya ya bar zama domin ta to waɗanda suka ce illar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kafin sallama saboda barin sunnoni biyu ne to suna cewa sai idan mutum ya hada guda biyu ya bar zama domin tahiya da kuma ita kanta tahiya din dan haka in ya zama domin tahiya amma bai karanta tahiya ba sai su ya samu sunna daya kawai ya bar sunna daya sai su ce ba zai sujada kafin sallama ba na'am an yi masa a wata riwayar an ce an yi masa tasbihi an yi masa tasbihi sai bai dawo ba ya ci gaba sai sahabbai su masu kabi saboda kaga kenan ya san akan cewar ga abin da ya faru tunda an yi masa tasbihi to ala ayi halin ihtiyati shine mutum ya dauki wannan idan mutum ya bar tahiya ko da yayi zaman domin ta ya fita daga cikin sabanin malamai ya yi sujada kafin sallama an fahimta

mashru'i ne a yi masa tasbihi a ce subhanallah domin idan bai riga ya gama tsayuwa ba in bai riga ya gama tsayuwa ba to ya dawo ya zauna in ko ya riga ya gama tsayuwarsa to ya miƙe ya ci gaba tunda ya riga ya miƙe ya tafi zuwa ga farilla ba zai dawo ga sunna ba to in ya miƙe kada su kuma su cewa subhanallah su tsaya suna ta ce masa sai ya dawo sai ya bi su maimakon su su zama to masu bi su ce to kai man ka dawo ka biyu su ta yin tasbihi a idan suka ga ya miƙe to su ma su bi tunda ne suka ce masa subhanallah sun fahimta sun gane ya sani ya miƙe to sun san cewa wannan to su ma su zamanto su ma su zamanto kanta fuka ha'u sun karanta izziya su miƙe su idan aka idar da sallama sai ta hidda sujada qabla salam duk sai su yi shi sujada kafin sallama na'am shikenan shikenan idan ya kana yana cikin karatun fatiha sai ya tuna a ah, ashe ba ba a tsaye nake ina karatu ba ashe ta ya ce zan karanta sai ya karanta sahiyar to kenan babu laifi wannan karin karatun fatiha da yayi ba zai mata da bayan sallama ba duk da yake kari ne amma tunda jinsin zikiri ne babu laifi ba zai kara ba zai mata rafkanwa ba wal junutul awwalu lahu da zaman farko domin sa domin me domin sahiya. wannan zaman da mutum zai domin tahiya shi ma sunna ce muakkada wa tashahhudul akhir da tahiyar karshe idan mutum tahiya ta karka a karshe wadda daga ita ce ake yin salati a addu'a ayi sallama ita ma sunna ce mai karfi waɗannan kun guda takwas su ne ya kidaya su in mutum ya bar kowanne ɗaya daga cikin su zai sujada kafin sallama zai sujada kafin sallama saboda barin sunna wala sujuda li tarki sunnatin ghairi muakkada babu sujada gabarin a sunna wadda take ba mu'akkada ba ba mai karfi ba ka takbiratin wahida kamar kabbara guda ɗaya ghairi takbiratil ihram banda kabbara harama can wajen da yake wa takbir siwa takbiratul ihram a kabbara abin da yake nufi jumlar kabbara gabaki ɗaya, an fahimta jumlar kabbara yake nufi dukkan dukkan kabbarori na sallah banda takbiratul ihram jumlar su gabaki daya sunna ce muakkada an fahimta idan mutum yayi sallah gabaki daya bai kabbara ko daya ba sai kabbara harama kawai to ya bar ya bar sunna mai karfi amma kowace daya daga cikin kabbarar sunna ce ba muakkada ba to su sai idan mutum ya bar guda biyu wala li tarki fadila ba a yin sujudar rabkanwa saboda barin mustahabbi kal qunuti fi subhi kamar barin yin qunuti a cikin sallah asuba daga cikin mustahabbai da muka yi na sallah daga ciki akwai qunuti ko akwai yin tasbihi a cikin ruku'u da yin tasbihi a cikin sujada da cewa amin duk waɗannan mustahabban idan mutum ya bar ɗaya daga cikin su ba ba mutum ba zai yi sujudar rafkalwa ba da zai yi dukkan sallolinsa a ko ina bai yi tasbihi ba a kowane ruku'u da kowane sujada babu zidar rafkanwa a gare shi domin abin da ya bari mustahabbi ne an fahimta fa in sajada lahuma to idan yayi sujada saboda barin sunna ba muakkada ba ko kuma saboda barin mustahabbi yayi sujadar yayi hukuncin sa yace batalat salatuhu sallarsa ta baci wato inda ba a sujadar rafkanwa shi sai yayi sujada rafkanwa sallarsa ta baci domin ya ganganta yin sujada guda biyu inda ba a ce sujada ba wannan a tafi akan akan almudawwar wanda imam mali yake cewa idan mutum ya sujada inda ba a ce masa sujada ba abin nan arju an ya kuna hasifan ina fata babu komai a kansa idan mutum inda ba a ce ya sujada rafkanuwa ba ya zo yayi to yana fata sallarsa tana nan wannan zai zama tuni an an son ka masa wato dai yayi abin da ba a ce masa yayi ba amma bai zama to kan cewar sallarsa ta ɓaci ba sabanin yadda malam ya tsaya shi malam ya fita kan cewa sallarsa ta idan mutum yayi idan mutum alal misali bai yi kunuti ba ko kuma afjada farko bai yi karatu bai yi tasbihi ba ko kuma bai yi addu'a ba bayan bai yi addu'a ba kafin sallama wannan duk mustahabbai ne sai ya tuna ashe bai yi addu'a ba sai ya sujada kabli to a wajen malam sallar ta baci domin wannan sujada guda biyu da yi ya yi su ba su da mahalli kuma tunda kafin sallama ne ya shigar da abu a cikin sallah wanda ba shi da dalilin shigar da shi to amma kamar yadda ibn abdul bar ma ya ambata a cikin alkafi yace wannan babu komai a babu komai a gare shi a domin abinda abinda yayi wannan masail ne wanda suke na ishtihadi wanda yake ba za a bata sallah domin su ba tunda babu nassi akan wannan matsala eh za mu zo kan mamu za mu zo kan hukuncin mamu insha Allah wala li fariba ba a yi jada saboda barin farilla ka takdiratul ihram kamar yin kabbara harama idan mutum ya bi kabbara harama ba sai ya tuna to nan ba zai sujada ba zai jada ba da zai gyara sallah sai dai kawai ya sallama sai dai kawai ya sake sallah sai sai ya sallama ya sake sallah na'am eh ah, mutum ne ya yi niyya bai kabbara harama ba sai ya tuna yana cikin ruku'u to ya kamata yi ba zai wuce ikama ba sai ya dago daga ruku'u ya ce Allahu akbar tun dama akwai niyyar ko niyya ba zai ba zai jaddada niyya ba niyyar tana nan ta waccan sallah tunda ita ma farilla ce sai kawai ya dago ya kabbara sannan ya ci gaba da sallarsa haka dalika idan fatiha ce ya manta idan ya yi kabbara harama sai gab da zai yi ruku sai ya tuna bai fatiha ba to nan wajen ya je sai ya koma ya karanta fatiha ya sake karatu sura sannan ya ruku idan bayan ya yi ruku'u ne suna da yi fatiha ba yaya zai yi sai ya dago daga ruku'u ya dawo ya karatu fatiha sannan ya karatu sura sannan ya sake ruku'u wancan ruku'un ya ɓaci wannan ƙarin ruku'un da ya yi na farko wanda yake bashi da mahalli ya yi ƙari a cikin sallah sai ya sujada ba'da sallah sai ya sujada bayan sallama saboda ƙari da ya a cikin sallah idan kuma sai da ya sujada ta biyu sai da ya ɗago zuwa raka'a ta biyu sai ya tuna bai karanta fatiha ba yana sujada yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'a ta farko bai karanta fatiha ba to nan yaya zai yi na'am sai ya saki wannan raka'ar sai ya dora sai ya maida ta biyun ta zamanto ta farko an fahimta sai ya maida ta biyu ta zamanto ta farko sannan in ya idar da sallah ya da bayan sallama dan ya ƙara wannan raka. to idan ya yi raka'a ta ɗaya ya yi raka'a ta biyu ya ɗago raka ta uku ya ɗago raka ta uku sai ya tuna a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba to yaya zai yi sai karanta yawa sai ya maida ta uku ta zama ta biyu ta uku sai ta koma ta biyu an fahimta ta uku sai ta koma ta biyu a'a ya karanta fatiha a raka'a farko ya yi raka'a ta biyu sai a raka'a ta uku ya tuna bai karanta fatiha ba a raka'a ta biyu a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba ta farko ya yi fatiha sai manta bai fatiha ba amma bai tuna ba sai bai ya je raka'a ta uku to idan araka idan bai idan fatiha eh, idan da ya tuna a ta uku cewa raka'a ta farko ce bai fatiha ba ba ta biyu ne ne laifin ta ne ne ta biyu eh ta ɗaya ce take da laifi a yana raka yayi raka'a ta ɗaya yayi raka'a ta biyu ya tashi yana raka'a ta uku sai ya tuna ashe ta ɗayan nan da yake karanta fatiha ba sai ya mai sai ya watsar da ta ɗayan ta biyu din nan ta koma ta ɗaya ta uku sai ta damu ke ta biyu sai ya gini a haka zai sake zaman tahiya zai sake zaman tahiya waccan zaman tahiyan da yayi ba shi da muhalli to amma ya yi ƙari a cikin sallah zai sujada bayan sallama eh to idan kuma ruku'u ne fa bai tuna ba idan ruku'u ya manta ya karanta fatiha sai kawai ya sujada sai na cikin sujada sai tuno ashe bai yi ruku'u ba sai ya dawo ya ruku'u idan kuma sai bayan yana cikin raka'a ta biyu ne ya tuna da yi ruku'u a raka'a ta farko ba na'am sai ne a yanzu idan mutum ne ya yi raka'a farko ya ɗago yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'a farko bai yi ruku'u ba zai koma ne ya yi ruku'u sannan ya sake sujada guda biyu sannan ya sake dawowa a raka'a ta biyu ko kuwa ya zai yi sai ya jefar da raka'a farko ya mai da ta biyu ta zamanto ya ɗaya wato ka'idar shine idan ya zamanto cewar akwai rukunin da za ka iya riskarsa akwai rukunin da ba za ka iya riskarsa ba yanzu ka ga idan yana cikin sujada ya tuna bai yi ruku'u ba to bikin da bai riga ya gama kullum raka'ar ba zai iya komawa ya riski wancan rukunin sawa'un sujada ta biyu ce ko sujada ta farko ce ko sujada ta biyu ko zama da ke tsakanin sujada in ya tuna da yi ruku'u ba a cikin wannan hali sai ya tsago ya tsaya ba kuma daga in ya daga a yana daga zai sunkuya ne ruku ko ba sai ya tsaya cak sannan ya sunkuya ruku eh a kan sai ya tsaya cak tunda shine ruku ruku daga tsayuwa ake yin ruku ba daga durkutu ake ruku ba kada mutum ya ce bari ya taso yana tasowa ya taso a sunkuye shi gane rukunsa a'a sai ya koma ya tsaya cak tukuna sannan ya sunkuya domin daga tsaye ake samun ruku'u ba daga kasa ake yin ruku'u ba takbira ta ruku'u ba eh zai tsaye in ya tsaya sannan zai ce Allahu akbar ya kabbara ruku to wannan shine zabit na wato barin farilla idan kuma kamar a ce sallama ce mutum bai bari ba fa ya yi sallah ya yi tajja ya addu'a sai kawai ji shi yana kawai ta tasbihi yana ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha yana ya dauka ya gama sallah sai daga baya tuno bayan ya ila ila illallah wa la sharika lahu sai tuno kan cewa bai yi bai yi sallama ba to a nan wajen ya zai yi sai ya sallama to a nan wajen yi sallama kuma me zai shi ke lashe alai ko ka zai tsira bayan sallama eh na'am wanda yake tsira bayan sallama me hujjarsa me yasa zai tsira bayan sallama ai bai kawo wani rukuni ba bai kawo wata sunna ba mustahabbi yayi zikiri yayi na'am ya yi ragi to ai abin da ya rage ya rufe shi sallama zai yi sallama babu komai a gare shi ba zai sujada ba wannan tabbihin da ya kara babu komai a gare shi ba komai a kanta idan mutum ya juya ma alƙibla baya to wannan idan mutum ya juya ma alƙibla baya kafin ya sallama ko ya tashi har yau kamar ko ya tashi ya bar wajen da yake to nan wajen sallarsa ta tashi sai zo ya sake yin kalla bare da gaske ko kuma yayi magana na'am ko yayi magana da mutane na'am Thank you. liman ne yana yin sallama ya yi sujada daya a raka a ƙarshe ya yi sujada guda daya sai ya dago ya zauna sai ya tahiya ko wata addu'a yake ta yi yayi sallama mhm eh, eh wannan haka ne kamar kan hadisin zuliya da ne idan mutum ya yi sallama daga cikin sallar alhali bai gama ba sai ya dawo daga inda ya yi sallamar ya gina kan sallarsa sannan bayan ya yi sallama ya da bayan sallama na haka kamar wannan wanda ya yi sujada farko tarka a ƙarshe ya yi sallama sai ya dawo ya fuskanci alƙibla ya yi sujada ta biyu sannan ya yi tahiya ya yi tsaraki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sannan ya yi sallama sannan ya yi sujada bayan sallama kamar hadisin zuliya dai. alaikum salam wanda yi na'am eh na'am sai ya juya ya sake sai ya juya ya sake zaman da ake so ya yi a cikin sallama na yin sallama ya sallama babu komai a gare shi shi ma alaikum salam eh za mu zo hukuncin sa bari mu kokari mu karasa wannan wannan fasali aw la ziyadati qawlin ghairi mubtilin lis sala babu sujada ga karin magana wanda yake magana maganar ba ta bata sallah akwai magana da mutum zai wanda ba ta bata sallah amma ba ta cikin sallah me misalin ta na'am kamar ka ce alhamdulillah in ji atishawa ko abin nan ka ce yarhamukallah in wani ya atishawa wannan magana ce amma ba ta bata sallah to ita ma ba za ka yi mata sujudu sahwi ba babu sujudu sahwi akan yin wannan tunda jinsin zikiri ne ba ƙarin wani aiki bane daga cikin ayyuka wanda suke daga cikin ayyukan rukunnan sallah na'am amsa sallama a cikin sallah ta wannan zan duba insha Allah dan akwai tafsir ne da sha Allah ku mun zan duba bi Allah yace kal qalil kamar zance wanda yake mara yawa kadan sahwan wanda yi shi bisa rafkanwa mutum in yi magana wanda take kadan bisa rafkanwa ita ma wannan shi ma wannan maganar baya bata sallah a ah, shi ma wannan baya bata wato ba a masa sujudu sahu ba a masa sujudu sahu to amma idan mutum ya magana kaɗan bisa rafkanwa a cikin sallah ko bisa ganganci mai hukuncin wannan sallah eh? ko a bisa rafkanwa na'am sallar ta baci kamar inda muka karanta cewa sallah tana baci da abin nan kaɗan ɗin magana mutu ya wata magana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallar ba abin da yake ba magana da take la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ba abin da yake inganta a cikin ta na daga rancen mutane kuma a cikin mutilatu salamin wa bil kalami li ghairi islahiha idan mutum ya magana ba domin ya gyara sallah ba na'am a wannan magana sallar ta baci to wannan gaskiya yana daga cikin masail eh, shi ne yana daga cikin masail masu wahala rabi'a ta bin abi abdurrahman an ruwaito yayi irin wannan da mutum da limamin bai magana ba ya gyara masa sallah a bayyane to amma gaskiya wannan a cikin asalin imam malik sallar ta sallar ta ɓaci na'am shi mamun da ya magana ba na'am aw fi bari mu karanta da Allah aw fi lin ghairi mubtil ko kuma yayi wani yayi wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba cewa babu rafka babu zidar rafkanwa me aiki wanda ba mai bata sallah ba aikin da an bashi izini yayi kamar mutum yayi taku daya ko biyu domin ya sadu da ya sadu da ko ya sadu da sahu ko kuma ya kashe kunama ko maciji shi ma wannan ba zai sujudu sahwi ba tunda an bashi dama yayi tunda kar abu aiki ne da wanda yake kari a cikin jinsin sallah ka ziyadati raka'atin fi rubaiya sahwan kamar idan mutum ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah mai raka'a hudu bisa rafkanwa shi ma wannan yace babu sujudu sahwi a kansa amma wasu sahihi akan wannan surar mutum zai sujudu sahwi saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyar kuma yayi sujada bayan sallama da haka idan mutum ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah mai raka'a hudu to zai yi sujada bayan sallama saboda wannan ƙarin da ya yi. na'am ina ganin ka bar ka rike tambayar kan bari mu karasa wannan bari mu karasa wannan babin wal insirafu al-qarib min as-salati sahwan haka zalika idan mutum ya bar ya fita daga cikin sallah a kurkusa sahwan bisa rakkanwa shi ma wannan sallar sallarsa bata baci ba kamar mutumin da ya manta sallama sai ya tuna bayan ya riga ya karkace ma da bayan ya riga ya fita daga cikin sallah shine kamar wato har ya canza hay'ar zamansa ba tare da ya tashi daga inda yake zaune ba to wannan sai ya ah, gyara zaman sai ya fuskanci alƙibla amma kuma zai sujada bayan sallama saboda al saboda ihtirafin da yayi wato idan ya canza sifar zaman sa shi tambayar da kake yi malam in ya canza sifar zaman sa in ya canza sifar zaman sa har ya sallama a bai sallama ba sai daga baya ya tuna to sai ya dawo ya gyara sifar zaman sa ya fuskanci alƙibla sannan yayi sallama sannan yayi sujada bayan sallama amma idan ya zama to bai riga ya canza hay'ar zamansa ba ya juya ga barin fuskantar alƙibla ba ya canza hay'ar zamansa to wannan kawai sai ya sallamar babu komai a kansa wa mahallu sujudi sahwi mukhtalafun wurin da ake yin sujudi sahwi abu ne wanda yake akwai sabani a inda ake yi da inda ba a yi an shi yasa kage maka isharar cewa abu ne wanda yake akwai sabani da yawa daga cikin masail ne na istihad shi yasa ne ma in kai sallah a bayan liman wanda shi sujud dukkan sujada ga baki ɗayan sa qabla salam ne ko kuma wani dukkan kamar yanda kamar yanda mazhaban shafi'iyya take ko kuma shi a wajen sa dukkan sujada ba'da da salam ne kamar mazhabar hanafiya to imam malik yace kai kai inda yayi saboda matsala ce ta istihadi babu nasi akai yace fa ziyadatu faqat yazidu laha ba'da salam idan mutum yayi kari tsagwar kari eh, kadai kari ne a cikin sallah babu tawaya to ya sujada bayan sallama wan naqsu faqat in ko yayi tawaya kadai aw naqsu wa ziyada ko yayi tawaya ya rage yayi kari yasjudu lahuma qabla salam sai ya sujada qabli kafin sallama wato sujada barin in ka bar abu qabli zakai in ka bari kuma kai kari qabli zakai in ku kai ƙari tsagoransa ba adi za kai wa sifatuhu sifar sujadar rabkanwa sajidatani sujada guda biyu ce yukabbiru lahuma fi ibtida'ihima yayi yayi kabbara wajen yayin da zai fare wato zai fara yin kabbara kana zaune ba za ka yi kabbara harama ba ka ce Allahu akbar a sai dai kai sujada ta kabbara kai kabbara ta sujada farko kai sujada ta dagowa ka sake sujada ta kabbara ta biyu ka sake sujada ta dagowa ba a kabbara harama ba a kabbara harama domin sujada ta as-sahw yukabbiru lahumu fi ibtida'ihima yayi musu kabbara yayin da zai fara warraf'i warraf'i minhuma kuma yayi kabbara yayin da zai dago daga sujudar daga sujada biyu din wa yu'idu at-tashahhud fil qabli a wajen sujada qabli ya sake yin tahiyya ya sake yin tahiyya a wajen sujada qabli wannan kauli biyu ne a matabar imam malik shin zai yi sujada a cikin zai yi sujada zai yi sujada ai zai tahiya ko ba zai tahiya ba suka yi tafsir suka ce a kabli zai yi tahiya a ba'adi ba zai yi tahiya ba waɗansu kuma suka ce a'a a kabli ba zai tahiya ba a ba'adi shine zai yi tahiya waɗansu kuma suka ce a dukkan biyun zai tahiya waɗansu kuma suka ce a dukkan biyun ba zai tahiya ba hadisin da ya nuna cewa ana yin tahiya حديث إبران bin الحسين الرواية a riwayar abu wanda malamai sa da magana akan inganci sa dan haka mafi inganci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tahiyya a cikin sujudu sahwi ba la qabla salam wala ba'da salam dan haka abin da ya furin jaye kada kai tahiyya amma idan kai babu laifi in baka yi ba kuwa ba za ka ce to sai kai yi wata sujudar kabli din ba dan ka bar tahiyya ko a mazhabar malik in baka yi tahiyya ba a kabli ba za ka yi sujudar kabli ba ana dagowa aka zauna sai ya sallama a ana dagowa sai ya sallama ana dagowa wani shiru kuma za a yi ai an gama sujada tunda aka yi thumma yusallim sannan ya sallama sallamar kuma kamar yadda ake sallamar sallah yadda ake ta dan kabli ce kai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in ba a ce ma haka za ka yi sallama tun da me yasa a badi ba za ka yi sallama ɗaya ba saboda ita wannan sujadar da kake yi tana daga cikin jinsin sallah hatta ko da ba a ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fa in kana salla tamaman li arba'i fa in kana salla hamsan shafa'na lahu salatahu in yayi sallah raka'a biyar sai yi maka shafa'i ta dai masa sallah wato idan mutum yana shirka shi raka'a hudu yayi ko raka'a uku yayi to ya dauka raka'a uku ce zai kara raka'a ɗaya sannan ya yi sujada bayan sallama a sannan ya jira kafin sallama idan ya zamanto cewa raka'a hudu ce sai ya ƙara ya zamanto da ya raka raka'a hudu din ne kaga ya ƙara raka'a da ya ƙara din ta zamanto ta biyar kenan ko to wannan sujadar da yayi sai ya zamanto su ne suka yi masa shafa'i na sallar sa wato tamkar ita ce raka'a ta da kenan sallar ta zamanto shafa'i idan kuma dama yayi sallar a raka'a uku ce ya zamanto da ya ƙara ɗaya ta ga sun cika ta salar ta zamanto raka a hudu ko to me digiran wannan sujadar yake targhiman lishaitan da hanci shaitan saboda haka wanda ilmi kan cewa wa'annan sujadan da ake yi suna daga cikin jinsin sallah inda suna daga cikin jinsin sallah ya zamanto cewar za a yi musu sallama irin sallamar da ake yi daga cikin sallah sallama ta dama da sallama ta hagu fa in sahal ma'mum idan me idan me idan ma'mum wanda yake sallah a bayan liman sai ya rafkanwa a cikin sallah halfal imami a bayan bayan liman bayan da liman ya kare shi ba shi kuma yana zaman yana zama masduki domin almamun hali biyu yake da shi yana ya zo ya samu liman ana yin sallah yana yin sallah a bayan liman liman yayi tahiya shi ya manta cewa ana zaune ana zaman tahiya ne ko kadan bai tahiyar ba har liman ya gama ya tashi ya zuwa ga raka'a ta uku ko ya sallama shi bai tahiya ba nan kaga yayi rafkan ko ya bar sunna mu'akkada to nan wajen tunda a bayan liman ne babu komai a gare shi liman ya dauke masa rafkan wata to amma idan sai bayan da liman ya sallama sai ya tashi zai cika sallar sai zai cika raka'o'in da bai samu ba a cikin sallar da yake na cika raka'o'in nan da bai samu ba sai ya rafkalwa wannan ma liman zai dauke masa wannan liman ba zai dauke masa ba an bayyana wannan ya zama to to lakum dinukum waliyadin din tsakanin da liman yaje na nasa shi ma yana nasa yace fa in sahal ma'mum khalf al-imam idan ma'mum yayi rafkanwa a bayan imam fa innal imam yahmiluhu an to liman zai dauke masa wannan rafkanwar wa yalzamu al-ma'mum sahwu al-imami amma shi ko ma'mum rafkanwar liman tana lazimtarsa wa in lam yas'a ma'ahu ko da bai rafkanwar tare da shi ba wala habara sahwahu kuma bai halarci sahun da ya ba shi yazo an yi sallah tare da liman yazo ya samu raka'a karshe an bayyanta ya same shi a cikin ruku na raka'a karshe sai aka yi sallah sai ya gani mai yana sujada sai ya gani mai yana ka kabli shi kuma gani yayi an yi sallah cikakka tunda dai in ka samu liman a cikin ruku'u na karshe ka ji yayi sami Allahu liman hamida ka ji an yi abin nan yayi zama yayi dukkan rukunan sallah zaka dauka ai cewa wannan ruku'u wannan rukun wayi sai ka ce ba za ka ji shi ba tunda ba da kai akai ba a'a sai kai to amma da sharadi daya wanda nan malam bai ambata ba sharaɗin idan ka samu raka'a ɗaya tare da shi sai ka samu raka'a ɗaya tare da shi in baka samu raka'a ɗaya tare da shi ba ba za ka yi rafkarwa tare da shi ba alal misali idan ka zo a raka'a ƙarshe sai ka zo ka samu zaman tahiya na ƙarshe na'am yawa ka zo ka samu zaman tahiya na ƙarshe kafin a yi sallama sai ya gani man yayi sujada kabli a in ka gani man ya sunka yana sujada kabli ba za ka ji shi ba yana sujada kabli sai ka nufi kai sallar ka ba za ka bi shi ba kuma za ka yi jira kabli ba tunda baka samu hukuncin sallah tare da liman ba ai baka samu sallah tare hukuncin ka domin saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski sallah baka riski hukuncin sallah tare da liman ba dan haka ba za ka dauki sahun sa ba rakan wanda yayi ba za ka dauka ba amma an ka same ki a raka'a ta daya to in ya in ya zo yin kabli za ka yi tare da shi an fahimta amma in ba addini ba sai ka tashi kai sallar ka in kai sallama sai kai ba'adin sai kai ba'adin liman duk da yake kana ganin kan cewa kai baka kai tare da liman ba amma tun da liman yayi ba'adi ba za ka bi shi ba tunda ba'adin sa bayan sallama ne kai kuma za ka yi sallama ba a lokacin so za ka kyale shi ka lissafi cewa to a ba'adi fa tana kaina yana cikin zuciyarka cewa ba'adi tana kanka in kai sallama sai kai ba'adi ɗinka sai kai ba'adi eh idan kabli ne ba za ka bi shi ku yi da tare in ya sallama sai kai ka miƙe ka yi na'am in ka samu raka'a daya kuna ji mutumin da yake bin liman sai ya zo ya samu raka'a daya tare da shi liman zai sira kabli zai bi shi ko ba zai bi shi ba zai bi shi idan ya bi shi ya tashi cikin rako inda bai samu baraka a uku da bai samu ba zai sake wata kabilu tun da ya riga ya tare da liman ba zai sake ba ko ba za a ce ai mahallin kabili kafin sallama to da haka yanzu bari ya sake kamar tashi kabilin ba a tun da ya zo kwanciyar kabili din wannan ta riga ta wadatar masa hali da farko kenan ya samu raka a daya tare da liman ko abin da ya fi haka sai liman ya yi sallama sai ya ya kifa zai sujada ba a nan yaya zai yi sai ya tashi cika sallolinsa ya cika rakowoyinsa sannan ya cika rakowoyinsa me zai yi sai ya sallama sai ya sujada ga abi an fahimta to bai samu raka'a ko ɗaya ba tare da liman mamu ne bai samu raka'a ko ɗaya ba tare da liman sai liman ya salla sai ya ga liman ya yi qabli nan wajen yaya zai zai bi shi ba zai bi shi ba yana tunkuyawa zai yi qabli sai ya tashi ya cika sallarsa ba zai shi a cikin wannan kabli din ba haka zalika idan ba addini yayi in ya idan in ya in ya dan in ya kawo sallolin in ya kawo ko inda bai samu tare da liman ba ya yi sallama kawai ba zai take wani ba'adi ba domin ya samu raka'a daya tare da liman ba an fahimta to wa'annan su ne suwar din masayin su sujudu sahawi suna da yawa suna da tsakani amma mu ɗauki ka'idar Imam Malik bai kawo cewa idan ka manta sunna mai karfi guda ɗaya ko sunnoni guda biyu daga cikin sauran sunnonin sallah ka yi sujada kafin sallama idan ka ƙara sunna guda ɗaya ko ka ƙara ayyuka daga cikin ayyukan rukunnan sallah ko raka'a ko sujada ko karatun fatiha idan ka ƙara shi a cikin sallah ko kuma ka ƙara sunna daga cikin sunnonin sallah Shi ne kamar kai karin kai karatu ka bayyana karatun da ake asirtawa to sai kai sujada bayan sallah idan kuma kai kari kai rage sai kai sujada kafin sallama idan inda aka ce kai sujada kafin sallama sai ka manta kai rabkarwa to dan yaya za ka yi har kai sallama sai da kai sallama ka tana ashe akwai kabli a kanka yaya za ka yi a'a sai kai niyyar kabli din kana zaune ka yi ni da niyyar cewa wannan jira da za ka yi ta kafin sallama ce ba kai ba shine za ka yi ta ka yi ta ba da niyyar ba aji ba da niyyar sujada qabli da ya kamata a ce kai kai farwa ba ka yi ta ba eh bayan sallama sai ka yi ta idan kuma sujada ba aji ce sai ne ka yi ba ne sai kai qabli sujada ba aji ya kamata kai sai ka manta kafin kai sallama din kai rafkarwa sai kai sujada qabli eh kabli din ya kai a maimakon ba'di ba za ka ce a to tunda ai dama ba'di sai kai sallama sannan ka zo ka sake ta ba'di ba qabli din za ta zama to a maimakon ba'di duk wannan abin da yasa saboda iyakance cewa qabli za ka yi ko ba'di za ka yi abu ne na ijtihadi bal akwai daga cikin malamai da suka ce ba a rafkarwa ba a sujud ba a sujudar rafkarwa sai a wurare guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafkan waye sujada duk wani waje ba haka ba in mutum ya rafkan ya zira rafkan ba da ta baci Dawudu Zahiri kenan eh a abun da su kenan a kira da gaske saboda ta abai su ba su fanci haka ba sauran abai sun yi rafkan ha kowa bisa fahimtarsa kuma wanda yake a mafi daga cikin mazhabin da suka fi karfi shine mazhabar Imam Malik sai kuma mazhabar ita ibn rahuya da yake cewa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkanwa aka ce ga yanda ya gyara rafkanwarsa to kai ma kai haka inda kuma bai inda kuma ba a roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rafkanwar ba to kai mazhabar malik in ƙari ne kai ba da salam in ragi ne kai qabla salam wanda yake wannan shine kaulin da yafi kowanne karfi kaulin ishaq ibn ibrahim al-hanbali ibn rahuya to ina ganin gaskiya sai dai ku hakuri darasi na gaba tambayoyi kawai za a yi da muraja'a insha Allah tunda da yanzu mun gama duka abin da ya danganci ita kanta sallah da sharuɗanta da farlanta da sunoninta da mustahabbanta da hayata da kuma abin da ya danganci sahawunta yanzu mu tashi abin da zai taso zai zo mana nan gaba sallar jami'i to kafin mu shiga sallar jami'i za mu muraja'a ko mu